أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين كل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه ولحامل mace in ya kasance wato mai mai ciki ce idan haila ta zo mata da yake dai maluma sun yi sabani akan watan haila mai ciki imamu malik radiyallahu anhu da shi da laifin da sa'adi al-misri da wannan a da shafi'i radiyallahu anhum sun tahi akan cewa mace watan mai ciki tana haila wannan shi a kauli na malikun ayyukan da shi da laifin da sa'adin da imamu shafi radiyallahu anhu sun tahi akan cewa mace mai ciki tana iya samun haila amma da abu hanifa da shi da aibo yusufa almajirin shi da auza'i da abu saurin da Ahmadu na hambalin sun tahi akan cewa mace in tana ciki ba za ta samu jinin haila ba ba ta haila in tana da ciki saboda ainihin jini wanda ke hitowa ne ga mahaifa idan tana da ciki to wannan jini shine jaririn ke amfani da shi shine suke tsutsa don haka wannan jini ba zai fito ba amma imam malik radiyallahu anhu ga abin da an masaba ta da shi da laifin sa'adin da shi da shafi'i sun ta akan cewa mace in tana da ciki tana al'ada to sai wani sun kace ba al'ada sun kace to in an kace ko tana al'ada tana da ciki ashe kenan in tana da ciki in ta samu jini uku ya kasance an sake ta tana da ciki ashe in ta samu jini uku kenan za ta cika idda tunda dai tana al'ada in dai an ka ɗauki lalle haƙiƙa al'ada ta abin ƙididdiga ce to lalle ashe kenan in an ka sake ta tana da ciki in ta samu al'ada uku shi kenan ta cika idda haka nan kuma ashe kenan a idan kuma aka sake ta a cikin wannan jinin kuma an yi saki na haram sai suka ce to ba haka bane su a abin nan shafi'iyya su hagitta ma wannan matsala yamma mu nawawi cikin sharhin muhaddab ya gitta yace to ai da aka cewa wai ainihin wanda kasance mai ciki tana al'ada kuma a ce ba a kididdiga da al'adarta da masu cewa ana kididdiga da al'adarta kenan tana iya cika idda kuma tana ciki sai an ce to ai shi ciki da amma gare shi na alqur'ani cewa wata ma'ulatul ahmali ajaluhunna an yadda ana hamlahunna don hakan ga kenan nan nan ba za a ce lalle hakika in ta samu jini uku ta cika al'ada ta ta cika idda ba sannan ko magana akan cewa wai ai an haramta sakin mace wadda kasance tana cikin jini to kenan ita ma tana cikin wani jinin ba a sakin ta sai ya ce kuma ai wannan kuma cewa mace in tana cikin jini in tana cikin jini na al'ada ba a sakin ta saboda abin da aka ji jiki ta dawilu idda ta tsawaitawa idda gare ta ita kuma wannan ba magana tsawaita idda ga yace dan ko an ko an sake ta ko ba a sake ta ba ba za ta samu ainihin cika idda ba sai ta haihu don haka ashe sakin ta cikin wannan jinin bai zama ta ɗuwil idda ta gare ta mace ashe kenan mai ciki in ta samu jini cikin jinin namiji na iya sakin ta saboda ba magana tsawaitawa idda gare ta saboda ita ba za ta samu tsawo ba ko da an sake ta cikin ainihin wannan jini tunda dai shi shina da nassi abinda an nassin ciki ko cewa sai an haife shi sannan an samu cika idda to bisa ga wannan sai suka yi raddi akan wanda ka cewa wata in an ka ce kenan tana al'ada ashe kenan in an an ka sake ta tana da shi ta samu al'ada uku ashe kenan ta cika idda ko kuma ashe kenan kuma da an ka ce haramna a sake mace cikin jinin haila ashe kenan ita ma haramna a sake ta sai an ka ce to sakin mace cikin jinin haila ita dawilo idda ta aka ji ciki ne ba a ji ne cikin nan ga don haka ga ba ɗaya suke ba ba hukuncin su guda wannan hukunci nan da kasance ɓataccen hukunci ko kuma watan kiyasi nan da kasance ɓataccen kiyasi don haka ba za a aiki da shi ba to bisa ga dai wannan abin da amma saba ta malikiya mace mai ciki tana iya samun al'ada to bisa ga haka na malam ya gina saboda mai shi na gina hukumce hukumce ne akan abin da an mashuri na masaba malikiya da yake dai cikin malikiya babu sabani akan cewa mace mai ciki tana ya samun al'ada to shi na ce wali hamilin mace in ya kasance tana da ciki watan ba da idan cikin ta kasance ya gota wata uku da wata uku har zuwa wata biyar har zuwa wata biyar ciru in ya kasance ta samu al'ada menene hukuncinta annisfu watan kwana goma sha biyar su ne kwanukanta na al'ada wa nahuhu da misalin kwana misalin kwana goma sha biyar watan shine kwana biyar kenan idan mace kasance tana da ciki cikin ta bayan ya kai wata uku zuwa wata hudu har zuwa wata biyar idan jini ya taho mata ya kasance ya doge gare ta bai doke ba to al'ada ta za ta canza saɓanin sadda ba ta da ciki nan za ta yi kwana goma sha biyar in kwana goma sha biyar suka cika jini bai doke ba sai ta ƙara kwana biyar su ne hari gare ta sun zan kwana ashirin kenan wa hamilun fi sittatin akal ishiruna kwana 20 su ne kwanukan ta na abin na al'ada وفي ستة na yauman wani hauha. to idan ya kasance kuma mace watan cikin ta gota daga wata biyar ya shigo cikin wata shidda da, wata uku har zuwa wata biyar kwana goma sha biyar da kwana biyar su ne ta na al'ada amma idan ya kasance cikin ta kai wata shidda ya kwaro daga wata shidda kenan idan ya gota wata biyar ya shigo cikin na shidda to da sannan kuma al'ada ta za ta canza idan ya kasance ta samu jini abinda a kwanukanta watan 20 yoman. ita kuma kwana 20 cirsu za ta dauki da wannan al'ada ɗin. wa nahu haku da tankacinta shine kwana goma wa hamilun fi sittatin aw fi 20 fi ma a ha shahrun kamal in ya kasance ko gota haka nan wata guda kenan za ta yi kwana 20 idan ta kwana 20 jini bai ɗauke ba da gota ma wata biyar har zuwa wata har zuwa cika wata shidda har zuwa wata bakwai kai har zuwa lokacin haihuwarta in dai ba lokacin haihuwarta jini ya taho mata ba a ce wannan jini ne na naƙuda to inda ta samu jini da gota ma wata biyar har zuwa wata shidda har zuwa wata bakwai har zuwa wata takwas har kusan haihuwarta idan jini ya taho mata to abinda a kwanukanta na al'ada kwana ashirin in jini bai ɗauke ba ta ƙara kwana goma وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان وهل يلش ما قبل الثلاثة abin da gabanin watan wata uku ya kasance da farkon ciki idan mace ta ga jini farkon cikinta har zuwa wata biyu ta da ganin ciki jini watan da farkon a ainihin lokacin cikinta har zuwa zuwa wata uku kahin cika wata uku tunda na ya ce watan wani hamilin ba da salatatin sai bayan uku ko ba da salatatin ashe ba fi salatatin ba ashe kenan da ɗauka cikinta har zuwa cikin ta shi kai kusan wata uku in ta ga jini shin mi hukuncin wannan jini wahal shin yalla ma qabla salatati abinda a gabanin wata uku in ta ga jini ciki ne kama ba da ha za a ba ta hukunci daidai hukuncin abinda a bayan wata uku kenan kwana 20 za ta yi wa nahwa tamkacinta a kwana goma sha biyar za ta yi da tamkacin kwana goma sha biyar sune kwana biyar au kalma utadati ko ko dai hukuncinta hukuncin wata sahabar al'ada ta aiki da al'adarta fi zalika kaulani ko maluma sun yi kauluka guda biyu kauluka guda biyu na imamu na malik ne amma ya ruji daga kauli ne guda ko muga guda yace hukuncin ta wata hukuncin mutada hukuncin mutada za a bata ba hukuncin ah, mai ciki za a bata ba a shi za ta aiki da al'adarta wata kai ga al'adar ta idan tana da ciki ciki wata ɗaya har zuwa wata biyu kafin zuwa wata uku kafin zuwa cika wata uku idan ta samu jini za ta aiki akan al'adarta وإن تقطع طهر لفقت أيام dami faqat ala tafsilha thumma hiya mustahabatu to wa in wa in taqatta ku? idan jini ya yanke ga mace ya kasance jini shi taho shi doke ne yanki na a abin nan a tsarki na yanke mata mace wadda kasance tana kwana bakwai da al'ada tana kwana bakwai da al'ada sai ta yi kwana biyu sai al'ada ta tsoke mata da ta tsoke sai ta samu tsarki na kwana biyu da an hakan biyu kuma jini sake dawowa kwan biyu kuma sake ɗokewa, ya ɗoke kuma ya koma kwana biyu sai dawo to kaga nan an samu da duhuri tsarki ya yayyanke to idan ya kasance mace na samun irin wannan za ta tara kwanukan jininta kawai in tana kwana bakwai shiken sai ta kididdiga a kwanukan jininta ba ta daga kwanukan tsarki to duk lokacin ta samu tsarki za ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi miji ta take ta mace wadda kasance tana kwana bakwai da jini sai kasance kwan uku sai ya doke idan kwan uku ya doke za ta yi wanka ta ci gaba da sallah in ta yi wanka ta ci gaba da sallah an hakon uku sai sake dawowa to za ta azali ta hi can inda an ka hito can tana da kwana uku ya dawo sai ce to kwana hudu kenan da ta ce kwana hudu kenan kila an hakon biyu kenan tana da kwana biyar sai ya doke da ya doke ya kwan biyar sannan ya sake dawowa da ya dawo bayan kwana biyar sai ce shi kenan shidda kenan in ta ce shidda kenan an hakon wayo gari sai ce bakwai kenan to shikenan in ya doke ta yi wanka ta shiga sallah in bai doke ba ta yi wanka ta shiga sallah wa man taqadda duhuru hatu lafiqu ayyama haidiha ha fa haqiqu mace da kasance jini ka in ki da'i gare ta za ta tara kwanukan ta kawai na jini watan sai ta yi watsi da kwanukan tsarki ba ta lissafi da su kwanukan tsarki tana mai tsarki cikin su kwanukan jini tana mai jini cikin su tulafi ko lafaqat labbaqat ta tara ayyama dami kwanuka na jini fa kaso kadai ala a akan rarrabe can da an kai da mai haila me rarrabe da an kai akwai mubtada'a akwai mu'tadiya akwai hamilun shikenan in mu'tadiya ce ta san abin da abita gare ta kwana goma sha biyu sune na mu'tadatun in kuma kasance mu'tadiya in ya kasance tun ce ta san abin da tun ke yi mu'tadaatun idan jini ya zo mata an yi bayani cewa kwana goma sha biyar su ne kwanukanta na jini in mace da ata ta ga jini yana yayyanke mata to kwana goma sha biyu za ta haɗawa su ne kwanukanta na jini shi an shi ne na mace da a wanda ya kasance tun farkon hailarta jini ya taho mata kun uku sai ya ɗoke an hakon hudu sai ya dawo kun uku ya ɗoke an hakon hudu ya dawo kun uku ya ɗoke to haka za ta sai ta tara kwana goma sha biyar cur tun da mace da a ce wannan shi ne tafsirinta in ya kasance ko mu'tadiya ce mun yi bayani akan mu'tadiya in kuma hamilin ce kuma ai bayani akan hamilin ba za ta gota daga ainihin ka'idar da an ka shata mata ba ko kuma daga rarrabe da an kai mata babu istitari duk wadda jinin ta ke yayyankewa mubtada'atun ce aw mu'taratun ce o Hamilin ce babu istitari za ta yi kokari ta tara kwanukan jini ashe kenan kaga hamilun in ciki na wata uku za ta tara kwanukan ta na jini har su kai kwana 20 har su kai kwana goma sha biyar ko la tara laha in ya kasance kuma watan da bayan wata shidda ne shi ko watan za ta tara kwana ashirin ta tara kwanakin ta kwana ashirin babu ita istithari gare ta wa man taqadda dhuhur hatu lafiqu ayyama haidaha faqad fa haqiqu summa hiya mustahadatun idan jini ya doge mata da irin wannan wa hiya mustahadatun za a doke ta mai tsarki in an ka doke ta mai tsarki kenan ya wannan ke faruwa idan ya kasance mace jinin ta na yankewa ko kuma kasance jini bai yankewa jinin da bai yankewa an san hukunci ne bayanin ya gabata jinin da ke yankewa za ta tara kwanukan jini kawai idan ta haɗa kwanukan jini su kenan za ta tarawa idan su haƙare sun mahiya ha'idun sun mahiya mustahalatun ta koma mai jini istihala idan ta koma mai jinin istihala abinda a hukuncin jinin istihala hukuncin tsarki aka bashi wa hiya mustamilatu taharati mai dogaggen tsarki ta sai fa in tana iya rarrabewa tsakanin jinin haila da jini na istihala kamar da bayani shi ta yi ta yi wanka قطع وتصوم a duk lokacin da jinin ta ya أدل wata sumu kuma za ta yi azumi. wata salli kuma za ta yi sallah duk wanda ya kasance jinin ta ke yankewa duk lokacin jini ya yanke mata za ta yi wanka ta ci gaba da sallah idan jini ya dawo kuma shi kenan sai ta bar sallah to akwai ma lokacin rayuwa shi kasance gaba ɗaya sallolin ta ba su haɗe ba kuma azumin ta bai haɗe ba irin mace wanda ya kasance jini ke taho ma kila irin bayan isha'i kamar ƙarshe takwas jini ka taho mata ko kuma zai taho mata kamar karshe goma eh to wata kamar karhe goma zai ɗauke zuwa karhe biyar da rabi zuwa karhe hudu ko zuwa karhe hudu da rabi ko zuwa karhe biyar idan mace jini ta mata da karhe tara har zuwa karhe biyar na subahin karhe tara na dare zuwa biyar na subahin sallolin ta babu wadda ka faduwa ko da alhaji ka ketowa jini ya ɗauke za ta yi wanka ta yi subahin ta yi azhar ta yi la'akar ta yi magariba ta yi isha'i in bayan ta yi isha'i ta ƙara isha'i zuwa can karfe tara ko zuwa goma sai jinin shi dawo in ya dawo mata zai ci gaba zakkowa har zuwa karfe biyar kaga ita wannan gaba ɗaya jini tana na na yankewa amma kuma ta da azumin ta ba su faduwa wato da sannan kuma wata mijinta ta tace ta wala mama yazo ada tuhurin tamma haidun wala tastabiru ala al-ashahi to wal mumayyizu wanda kasance yake samun tamyizi wal mumayyizu ba'da tsuhurin tamma haidun suna sa summa kuskure na sai a gyara wal mumayyizu wal mumayyizu jinin da an kararrabe ba'da tsuhurin bayan samun tsarki tsarkin nan tamma wanda a cikakke to haidun haida aka doka ta yanzu akwai mace wadda kasance watan tana iya tamyizi tsakanin jinin istihala tun da sun yace summa hiya mustahalatun mai jinin istihala ta ta ga tulu za ta yi wanka wace salle ta yi sallah wace sumu ta yi azumi wace da take ta to cikin haka nan mai jinin istihala ita mun yi bayani akan cewa mustamiratu tsahara mai dogaggen tsarki ce amma fa da ba ta da tamyizi wal mumayyizu ba'da duhurin wal mumayyizu da duhurin tamma haidun in ya kasance mace na biya tsakanin jinin istihala da jinin haila me wani intani za a samu nan ga za ta rarrabe tsakanin jinin haila da jinin istihala kila daga ra'iha daga wari ne ko kuma daga launi ne ko daga zama ne silili ko daga kabri ne yakan yi al misali ta gane wanga jini na istihala ne ko wanga jinin haila ne daga warin da zai bambanta su ko kuma daga launin zai bambanta su mahiyanci an yi samun bambanci wajen launi jini na istihala watan jini na wanda kasance jajajir kuma mara kabri jinin haila shi kuma ja na baki mai kauri ja mai duhu na mai kauri shine jinin haila ja wanda ya kasance jajir ne kwarantaccen jini wanda bai da kauri shine jinin istihala to idan mace na iya gane haka shikenan sai jini ya taho mata wanda ya kasance ja ne jajir mai kauri ja mai duhu mai kauri ya taho mata da taho mata abinda take tana kwana bakwai sai ya taho yakkon bakwai sai ya canza sai koma jajajen mai haske kuma ja mai haske kuma mara kabri to ga nan ga mara kabrin ga da ya zo za ta komo ta kamale sahi da shi can ta samu kwana bakwai ko shi a kwanuka jininta ko ko kuma ɗauka mace abin da jininta ka yi shina kwana bakwai sai ta samu kwana hudu da jini wanda kasance ja mai duhu mai kabri cikin kwana bakwai rana ta samu hudu to sai ɗaya koma ja mai haske da koma ja mai haske ya kwan goma sha biyar cikin jannan mai haske ya kwan goma sha biyar cikin wannan launi ja mai haske kuma mara kauri sai koma dawowa mai duhu ko to mun samu wal yuzu ba da duhurin tamma mun samu tamamu duhuri mene tamamu duhuri kwana goma sha biyar to jinin gaje kuma dawowa mai kauri mai duhu hailata sabuwa ba ta gama kwanukan gado annan gado waɗancan kwanuka can tana da kwana hudu ba ta cewa bari in gama da wannan yau biya kenan jibi shidda kenan gata bakwai kenan kenan ta ƙara kwanukan tana al'ada ta farko a ba ta hada su amma da ya kasance ya taho ya kon hudu da kon hudu sai canza ya koma ja mai haske kuma wanda a talili ba mai kauri ba kwana bakwai ta kai ta samu kwana hudu ta samu kwana hudu jinin gajin kon hudu sai canza saboda musu hala isa hala ce da canza sai koma jami'a haske kuma wanda amara kabri sai ya kwangoma da kwangoma sai koma ewa sai koma ja mai duhu kuma mai kabri to za ta hada da wurin ce ne ga dan ba a samu aƙallu ba a samu watan mahi ƙarancin kwanukan tsarki ba mahi ƙarancin kwanukan tsarki kwana goma sha biyar tun da ba a same su ba za ta haɗa da kwanakin gada sun ka zo daga baya ta haɗa da wani cenin ga ta haɗa da su watan tattun hai kwana uku ciki ya kai kwana bakwai can tana da hudu idan shi na nan cikin mai duhu ɗinai to istihala ta shigo rashin lahiya ta shigo ko da shike mai duhun ga na istihala za a ɗauka ta yi dan ta tara kwanukan ta na haila dan yanzu haka ta shigo cikin ka tsarki kenan babu babu istihari gare ta don haka kawai abin da za ta yi kawai sai ta yi wanka ta shiga da sallah an gane haka ko bayani mun farko jini na taho mata shi kwan bakwai shi ɗauke mata amma hamid jini istihala ce sai ya kwan hudu da jinin haila wanda ya kasance mai duhu na da kwan hudu shikenan sai ɗaya ya ɗauke sai mai haske ya taho ya kwan goma sha biyar sai mai duhu ya sake dawowa to ba ta haɗawa ta sabuwa wal mumayyizu ba'da duhurin tamma haidun an gane ko to amma sai kasance wal mumayyizu qabla duhurin tamma ya yakon uku da yakon hudu ya doke da doke bayan kwana hudu sai ya canza sai koma mai haske da koma mai haske yakon goma sai koma koma mai duhu to za ta hada su saboda mun samu mumayyizun qabla duhurin tamma wannan dukkani ne za a ɗauke shi halacci tattauje mu wala ita mai irin wannan jini babu istishari gare ta alal asahi akan kauli wanda an mahi inganci amma akwai wani sun kace tana istishari amma ba shine ingantaccen kauli ba kauli ingantaccen kauli babu istishari gare ta wa qawli bi jufufin to shi da mi aka gane bushewa da mi aka gane dokewa jini wa ana gane dokewa haila bi jufufin da bushewa farji a sa kaɗa cikin farji a hishe ta ba a jini ba wannan ita ce alama ta tsarki ta farko a wukasatin ko kuma watan fararen ruwa fararen ruwa ne wanda ke hitowa bayan haila su wa'annan ruwan fararen da ke hitowa bayan haila idan aka gane su wahiya ablagu limutadatiha wannan shi an mahi kai matuƙa ga tsarkin mace gwar ta saba daga ne wa'annan ruwan in ya kasance ta wa'annan ruwan lahi alhamdu in ta gaji kufa a wallal amri nan ta samu tsarki sai ta wanka ta shiga da sallah in ya kasance kuma watan ta ga ƙasa alƙasatul da ta ga fararen ruwa wanda ke hitowa bayan haila ita wannan kuma shi an mahi kai mutuka ga tsarki da muddin an haga to bai da'u to jini ba zai sake dawowa ba amma ana ai ganin jikufa jini shi dawo bayan jikufa bayan jini ya doke gaba ɗaya an sanya kada ko an sanya wasu tsumma aka ga a ga jini ba to yana iya dawowa amma yan haga fararen ruwan nan da ganin fararen ruwa jini ba zai sake dawowa ba shine bambancin su don haka an kace wahi ablago su fararen ruwa su an mahi kai mutuka limu da ta da ta saba da ganin fararen ruwan فتنتظرها لآخر الوقت لآخر الوقت المختار to wanda ta saba da gani wanda ta saba da ganin jufufa ta jira jufufa wanda ta saba da ganin jufufa ta jira jufufa ko kuma ta jira jufufa da bai dawo. in ya kasance ta saba da ganin bai dawo din ta saba da ganin jufufa ta jira jufufa in ta ga jufufa ta yi yanka sai wa sallah wadda kasance ta saba da ganin jufufa da kasar turbaida ta jira jufufa da kasar turbaida idan ta samu fararen ruwan sai ta yi wanka ta shigar sallah la'ahil muhtari ku? to nan watan za ta jira bushe farjinta ta ba ta gani injin ya ɗauke shi kenan ahli muhtari har zuwa ƙarshen zababin lokaci ta jira fararen ruwan in aka kai ƙarshen muhtari watan ruwan ba su taho ba farare sai ta yi wanka ta shigar sallah tun ta samu jufufa wa fil mubtada ati taraddudun تردد shin mace wadda kasance ta fara al'ada al'ada ta farko kenan sai jini ya doke mata za ta jira fararen ruwa ko za ta jira fararen ruwa ba wannan an yi taraddudi ga abin da an ka canto ga ibnul qasim radiyallahu anhu na jiran fararen ruwa da rashin jiran fararen ruwa وليس عليها qabla al-fajr walaysa alaiha عليها نذر qabla al-fajr walaita alaiha ba a wajabta mata nazar duhuri hadibin tsarkin ta bi qabla fajri gabanin keto alhijr ba a ce gabanin keto alhijr ba tadiba ta gani jini ya dauke ko bai dauke ba sashi irin karhe uku tadiba ta gani in jini ya dauke domin talki magariba da isha'i kuma talki azumin ta da attahi a'a ba a ci ta mata haka nan ba ba a jota mata dibin tsarki watan gabanin keto alhijr ba cikin dare kenan saboda mi domin ta samu istidraki na magariba da isha'i sannan kuma da azuminta da ke tahe ta samu yi ne ba a cire ta samata wannan ba bal inda naumi wasubihi bal inda naumi wasubihi inda dai an ka cire ta samata, inda an ka ta mata ta diba ta gani ta samu tsarki inda naumi inda ta shiga kwana ta diba ta gani jini ya doke in jini ya doke za ta yi magariba da isha'i bal inda naumi wasubihi da lokacin sallar subahin bayan ketu al-hijr ta tahira ta sallar subahin ta diba ta gani jini ya doke in jini ya doke sai wanka ta gwal sallah to wannan diba da an kace ta yi ko kuma wannan wajibcin da an ka ta mata wannan wujuban namu wasa'an wajibci na mai yalwa wanda ya kasance ya game dukkanin asalawatul hams dukkanin salloli guda biyar ya game su ashe kenan idan lokacin sallah azhar yayi ba'da zawali za ta diba ta gani jini ya doke idan jini ya doke ba'da zawali za ta yi wanka ta yi sallah ta azhar to da an kace tadiba ba da zawali wannan wujuban namu wasa'an ba da duhulil waqati tana da ruwa na tadiba har zuwa ƙarshen muhutari in aka kai can ƙarshen muhutari gwargwadon ko kuma ƙarshen laluri gwargwadon ta yi wanka ta yi sallah wannan wujuban na dayyakan wajibin ta na tadiba wannan lokacin ya zama wujuban mu mudayyakan amma ba a wannan muhtari ga sallar azhar ko ga sallar la'asar ko ga sallar magariba ko ga sallar isha'i ko ga sallar subahin wannan wujuban namu wasa'al amma gurgudun ta ta yi wanka ta yi sallah wannan wujuban namu da ya kan dole na ta diba wannan lokacin saboda gudun kada ya kasance jinin ya doke watan tana iya wanka ta samu sallah ba ta diba ta gani ba alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam hmm. Hmm. Hmm. Ah, eh, yana tambaya a ce wai kamar wadda kwanukan ta sun haka yana wa haila to ai ita haila tana ɗaukewa ko kwanuka ba su ƙare ba don haka in lokacin sallah za ta yi ba ta gani saboda jini mahimmanci ga al'ada akwai lokacin da shika kai lokaci ne sannan shi ɗauke akwai lokacin da zai ɗauke lokaci ne bai ba eh eh Eh, eh, lallai lalle gaskiya haka suka sawa kuma lalle ni ban san illa ba akan haka kuma na yi bahasi bahasan shadidan <laughs> gwagwado duk inda aka ba na diba in gani bambancin wani hau ko wani hau eh, ina ganin mai harshe ɗan niga ɗan soma bayani ka anna amma ko shi bayani gaskiya bai kasuwa ba hmm. ina ganin kamar yana bayani kamar na hau shai'i ana iya cewa sulusuhu na haushe ya ce ana iya cewa rubu'uhu haka kawai yasa hmm. ana cewa na haushe kuma nisfuhu haka yasa na haushe sulusuhu na haushe nisfuhu na haushe rubu'uhu haka kawai yasa ka kusan wannan da bai bai cika kawar kasuwa hmm. Ka ga can da an ka ce wata 20 na yoman a hausa ta ashirin yoman wani hauha ashe kenan na hauha rubuha rubuha da an kace 20 wani hauha na hauha ne a sulusuha ko ina ganin mai shi ɗin gasa haka yace na ana yace mana hau roƙo ana yace mana hau nisfu ana yace mana hau sulusu an gane da an kace hamsata ashara wani hauha ko ko wani hauhu hamsata ashara wani hauhu an gane to kenan sulusuhu nawa ne sulusin sha biyar biyar kaga kenan sulusi za a sawa can da an kace 20 yawan wani hauha ko kenan nawa ne nawa ne na hauha ashe kenan sai a sa nawa sai a sa nisfaha ko kaga ashe kenan 20 yawan wani hauha 20 da rabin 20 sha biyar da sulusin sha biyar kusan kaga ba ka'ida ta an ka samu cikakka ba za a hawa a aiki da ita amma masu bahasi a ci gaba da bahasi an samu mana inda inda ya wannan sai mu aiki da shi eh? hmm? Hmm. a bai ɗauka cewa kullu ma layar lugmis da shi ana ce mina hu ba a cewa saboda mai can a wannan to abu dawud as-sajistani ga takardar da rubuta ga ahli makatil mukarrama kan sha'anin kitabihi qala abu dawud da fi kitabihi zakartu ma sahha wa ma yushabihi ko zakartu ma sahha wa ma yushabihu wa yuqaribuhu ma yushabihu wa yuqaribuhu duk sahihi shi kanuhi ba shi na nufin wanda ya kusance shi ba kaga kusan da da shimhu da nahu kusan duk gudana in an ka ce nahu shay'i kama a ce dare da shi ko haza nahu haza ba haza ƙara ba haza ba <laughs> eh